وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أفلا تتذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة فبعد يوم المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبارك مدونا يمشي يو 25 ga watan Ramadan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana 1440 wanda ya zo daidai da 30 daidai ga watan biyar 2019 gregorian calendar a kamar da muka saba za mu ci gaba da karatunmu na alkur'ani mai tsarki jiya saboda sanyi bayan ruwa da aka yi allah bai kadara mun samu mun ci gaba da karatunmu ba shekaran jiya mun yi bayanai a kan annabi ibrahim alaihi salatu salam. yadda Allah maɗaukakin sarki ya sa'o misalai a kansa da yadda Allah maɗaukakin sarki ya kawo shi tun da lokacin da suka fara jayayya da shi da babansa azara a kan wato kinan harka da ta shafi tauhidi da yadda Allah maɗaukakin sarki ya nuna masa mulki da baiwa da shi Allah ya mallaka a cikin samai da kasai da yadda annabi ibrahim ya ja hankalin jama'ansa kuma wato kina akan tauhidi ɗaya bayan ɗaya daga mataki zuwa mataki ta yadda zai wayar musu da kai akan su fahimci cewa allah maɗaukakin sarki shi yake da hakkin abauta masa har muka zuwa lokacin da allah maɗaukakin sarki sa ya buga musu misalai da tauraro da rana da wata to yau insha Allah muna na akan kisar wannan annabi mai karimci Ibrahim alaihi salatu wasallam da ake kiransa Abul Anbiya uban annabawa ko kuma ana kiransa Abu Tauhid baban ilimin tauhidi zamu tashi yau aya ta 80 daidai inda Allah mu da madaukakin yake cewa bismillahir rahmanir rahim wa hajjahu qaumuhu jama'an annabi ibrahim sai suka yi jayayya da shi akan matsala mun yi bayani yadda ya zo ya samu suna bauta gumaka ya ce musu gumaka ba sa amfani hal ya su ma'una kun ista da un auyan fa'una kun auye durrun in kun kira su suna sauraron ku ne ko kuma suna da wani amfani ko kuma suna da wata cuta da za su iya yi da sauransu duka ba su fahimci wannan ba ya buga musu misali a wata aya inda suka tafi sallah ya zo duk ya sassare su sai ɗaura gatari a kan babbansu da suka dawo suka ce duk wanda ya wannan man fa'ala haza bi ali hatina, duk wanda ya ma allolinmu wannan lalle yana cikin azzalumai yana cikin azzalumai daga baya suka gane cewa shine sai ya tambaye su yaje babban su ne ya karkashe su saboda yana da kishi don mai za ku bauta masa ku bauta musu ai kun hada shi da wa'ansu kenan sai jawo shi ya sassare kananan allolin yace shi shi kadai za a bauta suka a gaskiya suka fara tunani to daga baya suka sake kusun maliki su ala ru'usin suka sake juyawa suka sake komawa kafirci ya zo ya dauko matsalar rana da wata da taurari musu bayani ɗaya bayan ɗaya daga ƙarshe nuna musu bara'ansa to daga ran da ya bar nuna musu bara'an nan to shine sai suka yi jayayya da shi ta ɓalo-ɓalo kuma a fili <clears throat> to sai ne ya ce musu a tuhajuni fillahi yanzu za ku yi jayayya da ni akan al'amarin Allah akan al'amarin tauhidi wagar hada ne alhali ne Allah madaukakin sarki ya shiga shi da ni Allah ya nuna min malakutu samawati wal ard Allah ya nuna min komai da komai ya bani ilimin da ku ba ku da shi ta haka in za mu jayayya da mu da kuma bata lokaci ne ni akan al'amarin Allah ba za a ja da ni akan wannan ba suka ja suka tsaya inna lillahi inna ilaihi raji'un a to shi sai suka ja suka cije sai yake ce musu atuhajuni fillahi wa kad hadani yanzu za ku ja da ni akan al'amarin Allah akan tauhidi wa kad hadani alhali Allah madaukakin sarki ya shirye da ni ya nuna min ilimin malakutus samawati da malakutul ardi da sauransu kaga wannan ba zai yiwu ba to sai suka cije akan cewa eh haka din za a ci gaba saboda haka ma za su dauki mataki akan su shine sai yake ce musu wala akafu ma na bihi illa an yasha rabbi shay'an ba zan ji tsoron abin da kuke shirka da shi ba wannan gumaka da kuke bauta musu ba na tsoron su ba na tsoron rana ko wata ba na tsoron gumakan da kuka sassaka kuka ajiye ko wanda kuka gina kuka ajiye ba na jin tsoronsu a komai saboda haka duk abin da kuke ga zai iya faruwa da ni bismillah ku kamar da wani annabi yake cewa yake cewa fake duni jami'an duk makircin da za ku iya min ku yi min gaba ɗaya ba da wani matsala akan wannan ba na tsoron komai sai ya ce illa an yi sha a rabbi shay'an babu abin da zai faru da ni dangane da abin da ku za su min sai dai idan ubangiji na ya so wani abu ya faru da ni amma me hikimar wannan istisna'i ba na jin tsoron gumakan ku kwata-kwata sai dai in ubangiji na ya so da wani abu illa an ya sha a rabbi shay'an me sa wannan istisna'i saboda yana iya yiwuwa ko su je su yi masa safi ko wani abu makamancin wannan ko su zo su sayo shi su bige shi idan bugu ne annabawan Allah da yawa an daddake su kafinsa sa kaman nuhu alaihi salatu wassalam kaman hudu kaman salihu da sauransu idan kuma tsafi ne idan tsafi ne to tsafi al'amari ne wanda yake da hakika tattare da shi zai iya kama salihin mutum kamar da zai iya kama annabawa zai iya kama annabawa ya tabbata wani bai hudu yana kiransa labid ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tsafi kuma ya kama shi daga baya Allah madaukakin sarki sa aka saukar da kula uzu birabil falak da kula uzu birabil nasi hatta ya dinga karantawa yana tafi sannan wannan tsafin ya fita a jikinsa saboda komin salihancinka tsafi zai iya samun ka shirka za ta iya samun sai dai idan wato kenan tsayuwarka akan azkar wanda suke kare dan adam daga wani abubuwan sun yawa addu'o'in da annabi sallallahu alaihi ya karanta na tsaron kai kullum kana yin su to shine zai zo ya zo ya buga ya fadi ka samu ya mahiya kenan ko katangar karfe ta haka shine Ibrahim alaihi salatu wasallam yake ta illa an ya sha a rabbi sha ko kun yi tsafi ba abinda zai same ni sai abinda Allah madaukakin sarki ya ga dama ya same ni wannan kuma har yanzu na san cewa jarrabawa ce daga gurin Allah ba wai daga gare ku ba wasu arabi kullu shay'in ilman lallai ilimin ubangiji na ya yaloci komai da komai Allah ba daukakin sarki ya san sama ya san kasa ya san mu ya san ku ya san komai da komai ai ma'ana a hada bi kulli shay'in ilmin ya kewaye ilmin sa ya kewaye komai da komai ma'anan wannan shine babu abin da yake wajen ilimin Allah babu shi ko ma menene shi afala ta tazakkaruna yalla ba ku dauki wa'azi ba ai ya kamata a ce ku dauki gargadi ya kamata a ce ku fahimci yadda matsala take idan mutum Allah ya bashi hankali ai ya kamata ce ya dauki izina ya dauki wa'azi abin ya faru da dan uwansa ya zama masa wa'azi abin ya gani a gefe ya zama masa wa'azi aka ce wai idan ana idan iyaye suna fada wa ɗansu maraya sai ya koma gefe shiru idan ya ji da aka masa faɗa shi ma sai ya ɗauka kaga ya ɗauki izina daga wa'azin da aka yi mai gata kenan yau to haka ya kamata a ce kuma kuna da wannan basira amma abin mamaki shine ba haka ne ba sai gashi kuna ja da ayoyin Allah mu da daukakin sarki wa kaifa akafu wa kaifa akafu ma ashraktum billahi wa la takafuna annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana fa ayyul fariqayn ahqqu bil amni in kuntum ta'lamun sake karanta mana ayan nan sake kai وكيف أكام أشركتم ولا تكافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون da suka tsananta a kan ra'ayinsu cewa dole dole sai ya ji tsoron gumakansu kuma ya kame akan abin da suke ransu baya so da yake fada dangane da gumakansu sai ce musu kaifa a kafu ma don menene ni zan ji tsoron wannan gumakan da kuke tarayya da su a gurin Allah maɗaukakin sarki kun dauki gunki kun bashi matsayin Allah kuma ko kuna ji tsoronsa kuma ni sai in ji tsoronsa akan wani wani dalili bayan kuma ku wala takafuna anakum ashraktum billahi ku ba kwa jin tsoron kun shirka da Allah ni ne zan ji tsoron cewa wannan kuma ikan naku za su yi mara ni gunki ne zai zare min ido ko kuma ra'ayinku ne zai zare min ido ko kuma lamarinku ne zai dawo ko barazanar ku babu abu da zai faru da ni saboda haka ba zan ji tsoron wannan shi wanda shine ba zan ji tsoron abin da kuke bautawa ba kuma bayan Allah alhali ku kun kasa jin tsoron Allah matsaukakin sarki a matsayin kun shirka da shi da Allah da gunki waye kuwa ni ai kun yadda Allah ba da kuke sarki shi ya sama da kasa har gunkin naku to kuma ku ji tsaron Allah ba ni sai na ji tsaron gunki kaga wato kenan bai ba kaga ni ka saki ya san fasina wa manja Allah babai ni baban wahida fara ka kiyasin bai daidai ba wannan abin da kuke fauta din nan fa lam yunzil bihi alaikum sultana Allah bai saukar da hujja a ce abauta gunki ba ba wani dalili Allah bai yadda ma a bauta ma wani ba shi ba ta da ka kaga kenan ni da nake bautan Allah ni ne yake nake kan daidai ku kuke bautan gunki ku kuke kan abin da ba Allah ne ya ce muku ku yi ba za ka ni da ku ya kamata ya fi jin tsoro mu auna da ni da ku a cikin lamari akan sikeli me wa kan adalci fa ayyul fariqaini wane ne a cikin jama'an nan guda biyu da mu musulmi da ku da kuka ke musulunci mu da ku ranar lahira in an je gaban Allah wane ne a haƙƙo bil amni ya fi cancanta ya samu amana da natsuwa da kwanciyar hankali in kuntun ta'lamuna inda kuna da ilimi inda kuna da ilimi ku auna da mu da ku mu abinda Allah ce muke yi sannan Allah shi muke bautawa ku kuma kuna bauta abinda kuka samu iyayenku da kakanninku da suke yi suka ce wajen na alaihi aba'ana ko qalu wajadna aba'ana kadhalika yaf'aluna me dalilin sa kuke wasu kace iyayenmu muka samu da mu haka suke yi haka muka tashi muka gani a garinmu a to mu ba haka muke ba mu muna yin abin da Allah kukin sarki ya saukar ne to shikenan ba za ku bi namu ba eh to ba za mu bi ku ba amma mu sanna mu nazari da mu da ku wane ne in an je lahira gaban Allah zai zama shi ya fi cancanta ya samu amana da kwanciyar hankali ai kusa akwai firgici ranar lahira ko eh wa ya kamata ya zama in kuna da ilimi kuna da basira akan wannan ta mu jimala alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi nulaika lahum amnu wa hum muhtadun Allah madaukakin sarki yace ka gaya musu ya Muhammad alladhina amanu wa inda duk suka yi imani wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ba su lullube imanin nasu da zalunci ba ulaika haqqu bil amn ne suka fi cancanta wato kenan da amana ranar tashin alkiyama kaga anan Allah bai ce wayannan ko wayannan ba bai kuma ambaci suna ba sai ya kawo sifa ta yadda ko bayan su wani ma zai iya sifatuwa da ita shine ta allazina amanu wala yalbisu imanuhum bi zulmi wanda duk suka yi imani sannan ba a samu cunkoson zalunci a cikin imanin nasu ba suna musulmi amma suna shirka suna musulmi amma suna barna suna musulmi amma sun yi watsi da imanin ta wani guri kaga sun kawo imanin su sun cako ba ana musulmin ana kafirun wani lokaci wani lokaci kuma sai ana la musulmin wala kafirun ko to saboda haka ba su yi haka ba in imani sak kenan ko yawa da suka dauki hanyar imani haka suka tafi da ita babu wani barna a ciki babu cuwa-cuwa babu uh, uh, abin nan a yanzu in dauki misali munafukai ai sun ce sun yi imani idza laqul ladina amanu qalu amanna amma idza kalau ila shadinin qalu inna ma'akum kaga wannan akwai matsala wato kenan a cikin imanin su sannan akwai wanda Allah ke cewa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun suna imani suna musulmi amma suna zuwa gun boka suna da imani suna zuwa duk gurin abin da ya kamata abin da bai kamata a ce an je ba wanda in an je shirka ne duk suna yi kaga imanin su nan sun cakuɗa shi wato kenan da wani abu ko kuma zindikai allazina yasharun alislama islama wa yabtununa alkufra su bayyana musulunci su ɓoye kafirci a cikin labarinsu to kaga wannan sun ca imanin imaninsu da wani abu to Allah ba da kuke sarki cewa yi allazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmi wanda suka imani amma ba su imaninsu da zalunci ba idan an samu wayannan ulaka lahum al-amd wayannan sune suke da amana ranar tashin alkiyama wannan ta sauka kan annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam amma hukuncin ta ya ja za su har kan wannan al'umma ta mu har mu da muke ciki wannan duniya a yau muke da rai da ka mutum in zai imani imanin sai zama khalisar lillahi wahdahu matsalarsa da ta dame shi ya nemi budinta ta a gurin Allah madaukakin sarki ba tare da zuwa gurin bokaye ba wani wa duna in an samu wa'in nan su ne kuma shiryayyu su ne shiryayyu akan hanya lokacin da wannan aya ta sauka sabon maza Allah sallallahu alaihi ya tashi ya tashi sosai saboda aya cewa ta yi wa lam yalbisu imanuhum bi zulmi ba su lullube imanin da zalunci ba zalunci kuma kaga abu ne da ke yana da faɗi naira goma wani ka kwace ma zalunci ne wani ka dan yi magana sawa kan hakkin sawa zalunta sa kai kanka ma wani lokaci kana zaluntar kanka akan wani abubuwa na alkhairi da baka yi ba ko kuma wani aiki na shari da ka dan yi da dai sauransu aikin zalunci yana da fadin gaske shine rashin ajiye abu a inda ya kamata duk inda kai hakan nan ka yi zalunci hankalin su sai ya tashi sosai har sai da manzo Allah ya gani ya gane ce wannan aya fa ta daga mana hankali ba mu yadda za mu yi da ita wace me faru sai suka karanta masa ayan sai ce a'a ku kwantar da ku zaluncin da ake nufi anan na shirka ne na shirka ne sai ya ja musu aya ya ce ba ku ji inda ayan da Allah madaukakin sarki yake cewa allazina amanu ko menene ne. Eh, ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azimun ba ya kai dana karkai shirka shirka zalunci ne mai girman gaske saboda zalunci da ake nufi a nan zalunci na shirka ne ba zalunci na saga'ir ko kuma kaba'ir ba a'a shirka ne bulu-bulu saboda haka hankali sai ya kwanta tunda sun san su ba sa shirka yauwa ba sa shirka to saboda haka hankali su sai samu wato kenan ainihin nutsuwa saka ce ayyuna lam yazlim nafsuhu ya rasulullahi wane ne a cikin mu wanda ke bai zalunci kansa ba sai Allah sai ce a'a laysa huwa kama tazunnun ba kamar yanda kuke zato bane ma'ana kenan ba yanda kuka fassara ayan haka take ba yanda kuka fahimci ayan ba haka bane sai yace musu ba kwa jin maganar lukman salatu da yake cewa libnihi ya bunai la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim ai haka ake nufi a wannan gurin kenan to saboda haka sai hankalin su wato kenan sai ya samu nutsuwa to muje tilka hujjatuna Wa tilka hujjatuna ha Ibrahim ala qaumi hmm. narfa'u darajati man nasha hmm. inna rabbaka hakimun alim Allah madaukakin sarki ce wa tilka hujjatuna wannan shine hujjarmu da dalilanmu ha ibrahim wanda muka ba annabi ibrahim alayhi salatu wasalam dan yayi jayayya da shi ala qaumihi akan mutanensa. wanda hujjoji muka shi na farko Allah ya ce nurim ibrahim malakuta samawati wal ard saboda haka wannan ya kara masa ilimi ya zama iliminsa akwai ya samu versatility a cikin iliminsa ya zama ta ko ina zai iya kafa dalili na biyu ya kafa wa nimrud ko namruz wanda ba wuce kita lamarudu ya kafa wa lamarudu hujja saboda lamarudu ya ce shi ma Allah ne ibrahim ya ce Allah kwara ne ya za ka yi ka tabbatar Allah kwaraɗe ɗaya ne ce Allah shi yake rabbi yi huyi wa mitu ubangiji na ne yake rayarwa shi yake kashewa Eh, lamaru ya ce a ah, to ai ana ahu yi wa imit ni ma yana iya rayarwa na iya kashe ce kai ku je ku ɗaya mutane guda biyu a cikin kurkuku aka ɗaiwa ce sare min wannan aka sare shi na kashe wannan eh kai tafi abinka kaga na rayar da wannan saboda ka eh ce to haka ne to amma ubangiji na ya tibi shamsi min al-mashriqi fati bi min al-maghrib ubangiji na yakan dauko rana daga gabar ya fito da ita kullum yanzu muna so ka dauko mana taka daga yamma kai kuma kai haka da ita mu gani ya shiru ya rude rasa inda zai yi ba mu hitar lazi kafara saboda aka sai zama ya dimoce kaga wannan dialogue ne aka yi tattaunawa ne kasha ce aka yi amma ya rude namurudu gaba ɗaya wanda shi yake da awon shi Allah ne kuma a idan mutanensa to in ka karya mutum babban a idan jama'ansa to kamar ka karya shi a cikin abin ne don za ka datsa masa jama'an biyu wani zai ce a shaidu shiriri ta ma muke yi sai kuma yazo ya nemi inda gaskiya take kaga ne yana daga cikin hujjojin sa da Allah madaukakin sarki ya bashi sannan sauran mutanen nasa da suke bautan gunki Ibrahim alayhi salatu wassalam ya zo ya samu gumakan ya sassare su ya dora abin din sa eh, babban eh, gatari da suka dawo suka ce man Allah hadha bi alihatina inna la min zalimin sai ta a'a fa aka ce a nemo Ibrahim sai na fata yazkuru yuqalu la Ibrahim suka ce yawwa mun ji wani yaro yana yawan sukan gumaka sunansa ibrahim a ji a kawo shi aka zo aka ce an tafi alta haza bi allah ta ce a'a fa'alahu alahu kabiru babban su ne yayi saboda haka da ce eh, babban su ne yayi sai suka ce a babban su sai sai ce profas aluhum in kanu yan diguna ga su na ku tambaye su waye sare ku ba su kai abun sai na magana sai suka ce masa a. kada alimta ma haula tuku ai ka san ba sa magana dan me zaka ce mu tambaye su sai ce okay haka ne a ta'buduna <laughs> eh a ba ta'buduna ma la ya faukun ko an wala yadurrukum aw to kun san ba sa da amfani ba sa cutarwa sai ku bauta musu haka wannan irin hikima ne ta tare da ku kaga sai ruda su to shine sai da yawa daga sun suka ce a'a hakika fa mun zalunci kanmu fa ko yace a fita bidu da bidun lai ma la yawa to sai ce mi ofin lakum walima mata buduna min dunin lahi yawa afala ta kinun to sai ce mi a gaba yawa to bayan ya yi musu wannan sai suka zanna suka koma gefe suka tattauna suka ce yara na fi mu gaskiya daga baya shine sai wani ce kai da Allah ku rabu da shi kawai ya yaran zamani kaza kaza kaza kaza kaza kaza to sun manuki su ala rusi sannan sai suka ce kawai sun cije suka dawo suka abin din su to kaga dai akalla yayi defeating din su a cikin wato gidan jama'ar su yau wato saboda haka bayan an gama da wannan ya je gurin masu bautar tauraro ya rusa aqidar tauraro ya sa musu shakka ya je gurin masu bautan wata ya rusa aqidar ya sa musu shakka ya je gurin masu rana to duk ya gama duk wa'annan cycle din gaba da sanan da sai ya ce inni bari ummi mata shirkuna to wa'annan abubuwa su ne hujjan da Allah madaukakin sarki da makamantansu ya ba wa Ibrahim yadda yake cewa wa tilka ay wancananka tilka ismul isharati lil ba'id wa'ancan din nan yanzu ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka nuni da abu mai nisa tilka wa can ɗan nan da kake gani su ne hujjatuna hujjojinmu a na ha ibrahim wanda muka ba ibrahima saboda ya yi jayayya alaƙomi akan mutanensa ya ci su da nasu yaƙi yanzu kenan a wancan lokacin ba jihadi na takobi ake yi ba jihadi na ilimi ake da kwakwalwa kuma da shi ne annabi ibrahim alaihi salatu wasalam <coughs> wato kinin ya ɗaukaka allah ya ɗaukaka shi a kansu don haka sai allah maɗaukacin sarki ke cewa narfa'u darajati man nasha mu ne muke ɗaukaka darajojin wanda muka ga dama duk wanda muka so muna ɗaga sa sama ta zama wato kenan babbar daraja ko kuma narfa'u darajatin man nasha'u man nasha'u duk wanda muka so shi shi din muke ɗagawa daraja daraja mu kai shi wannan matsayi mu kai shi wannan matsayi mu kai shi wannan matsayi kaga kenan masu cha darajatin to yanzu daukaka yana koma kan shi mutumin kenan shi din muke daga shi ina ake kai shi darajatin daraja daraja daraja daraja yau yana wani matsayin gobe yana matsayin haka wanda kuma suke karanta da na narfa daraja man nasha darajar sa ce ake dauka shi din gashi anan amma matsayin sa ake dauka ake dauka ake dauka har ya zuwa inda Allah madaukakin sarki ya so inna rabbaka lalle ubangijinka hakimin gwani ne domin yadda ya tsara abubuwan na annabi ibrahima ba tare da ya je makarantar boko ko makarantar islamiyya ba to kaga wannan ba karami duk wanda ya tsara masa ya zo ya ce mutanensa da yake akan wannan wannan hakika gwani ne alimun masani ne kuma da duk inda waɗannan mutanen za su fito da kuma abin da za su aiwatar don haka shi ne tsara shi akan abin da yake hanya mafi dacewa ta kinan mu je to mu je wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub Allah madaukakin sarki ya ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba sai muka bashi wato kenan eh, annabi ishaqa da annabi yaquba haka ne Allah madaukakin sarki sai ya ce bayan mun daukaka darajar annabi Ibrahim tunda akan sa ayan ta sauka kuma za ta iya hawa kan kowa kowa ma wanda Allah ya gada zai iya daukaka masa daraja kamar ta annabi Ibrahim din ko fiye ko kuma kasa sai ya ce sai muka bashi yayaye annabi ishaqa da yaquba annabi yaquba dan gida annabi ibrahim ne a dan gida annabi ibrahim bane amma Allah barkake sarki ce sai muka bashi yaquba a isma ishaqa muka bashi yaqub a wata aya yace muka bashi ishaqa wa min wara ishaqa yaqub bayan annabi ishaqa kuma yaqubu zai zo shi don haka yaqubu shine dan annabi ishaqa kenan jika ne a gurin ibrahim alaihi salatu wassalam amma Allah bukin sarki sai ya sha shi a cikin abubuwan da aka ba shi tunda da ɗanɗanka a matsayin ɗaya yake in ji masu rabon gado ko al-ibnu bi manzilatul abi in udima ɗa a matsayin uba yake idan babu uban yauwa kamar yadda in ɗanka ya mutu to ɗansa zai ci gadanka duk abin da ubansa zai iya ci haka kai kuma kakan zaka ci gadansa duk abin da ɗan naka zai iya ci a gare shi saboda haka wa'annan mutane bi Allah ya ba su daga kullum hadaina kuma kowane daga cikin su mun shirya da shi annabi isa haka bawan Allah ne annabin Allah ne manzan Allah ne da haka Allah kuke sarki ya shiga ya shirya da shi haka shi ma dan nasa annabi yaqubu wanda shine ake kiransa isra'ila annabi yaqubu shine isra'ila kaje an ce ya bani isra'ila to in annabi yaqubu shine isra'ilan saboda shi ma Allah ce hadaina mun shirya da shi wa nuhan hadaina min qabl kuma ma kafin mu shiryar da yaqubu da ishaqa ai annabi nuhu ma mun shiryar da shi da can min qabl tun ma kenan annabi ibrahim bai zo duniya ba balle ƴaƴansa annabi yaquba da annabi ishaqa saboda haka Allah madaukakin sarki ya shiryar da shi wa min zurati dawuda wa sulaiman a cikin zuriyarsa har yanzu akwai annabi dauda akwai annabi sulaimana wa ayuba wa yusuf akwai annabi ayuba da yusuf wa musa wa harun da musa da haruna wa kazalika najid al kamar haka muke sakantawa duk mutane masu kyautata aiki sai mu ba su zuriya ta gari sai mu ba su zuriya ta gari kegen idan kaga a wannan aya mutum ya zama salihi mai yin abu dan Allah babu riya a cikin aikinsa mai kuma kokarin kwatanta gaskiya a cikin lamarinsa wannan yakan sa Allah ya bashi zuriya saliha sai Allah madaukakin sarki ya bashi zuriya saliha sai ya sakamta masa kan yace kazalika najzil muhsin ko kuma mutanen da suka tsaya akan ihsani ihsani kuma jiya muka bayani ko shekarun jiya ne muka bayani cewa shine ka bawa mutum fauka ma yastahiqu mutum da ya maka aikin naira dubu in za biya shi hakkinsa sai ka ɗauki dubu da ɗari biyu ka bashi wanda ka masa ihsani amma an ka ɗauki dubu ka bashi ka bashi haƙƙin sa kai adalci kai adali ne saboda ka bashi haƙƙin sa amma ihsani shine ka bashi sama da yanda ya cancanta duk mutumin da ka masa wani alherin da sama da yanda ya cancanta to wani ka masa ihsani saboda haka ko a cikin ibada abin da ya zama wajibi akan ka shine kai sallah azhar da asar magriba da isha duk lokacin da ka zo ka ƙara yin sallar nafila kafin sallar farilla ko bayan sallar farilla ko cikin dare ka je ka buya kake yi wannan ihsani kake yi ko yawwa to eh, wanda yake yin hakan nan Allah madaukakin sarki zai sakamta masa da abubuwa da yawa daga cikin su shine Allah zai bashi zuriya ta gari Allah madaukakin sarki zai bashi zuriya ta gari wa zakariya wa zakariya wa yahya wa isa wa ilya hmm. kullum min as-salihin Allah madaukakin sarki ce mun ba shi har yanzu a cikin zuriyarsa akwai zakariya shi na annabi zakariya ko shi ne tura suke ta ezekiel ka ji tura tura ya ce maka ezekiel zakariya kenan wa haya da annabi yahaya shi ne john ko wa isa da annabi isa dan maryama wa ilyas da ilyasu shi ne suke ce masa ilyas kullum min salihina kowanne daga cikin wa'annan yana daga cikin salihan bayi ta muje malam wa isma'ila wal yasa wa yunus wa luqa hmm. wa kullam faddalna ala alamin sannan mun bashi isma'ila da annabi isma'ila ko Ismail wal yasa da annabi al yasa'u wa yunusa da annabi yunusa wa ludan da annabi lutu duka mun ba su mun ba shi su wa kullum kowanne daga cikin wayannan da muka irga faddalna mun fifita shi alal alamina a cikin talikai kowanne a cikin mutanansa shi ya fi sauran mutanen daraja da kuma wato kenan daukaka to yanzu dan abin da za mu la'akari a cikin wayannan ayoyi guda uku shine nan da Allah madaukakin sarki ke cewa mun zuriyatihi cikin zuriyansa akwai annabi dauda da wayannan da muka kirga gaba daya hi din nan yana koma kan waye ne kam tunda yace yana ana magana akan annabi Ibrahim ne annabi Ibrahim ya ce wa habla lahu ishaqa wa yaquba mun bashi ishaqa mun bashi yaquba kullum hadaina wa nuhan hadaina min qablu shi ma annabi nuhu kafin sa min shiryar da shi kafin wato kenan annabi ibrahim da nan ko min kam sai ce kuma wa min zurriyatihi daga cikin zuriyansa shi wa ake nufi anan ibrahim da ake maganarsa ko kuma nuhu da muke magana yanzu yanzu ka'idar nahu tace ad-damir ya'udu ila aqrabil mazkuri ilayhi aqrabil mazkuri ilayhi nan shine wa shine nuhu alaihi salatu wassalam shine nuhu alaihi salatu wassalam wasu kuma da suka ce a'a ibrahim ake magana tunda shine mahallin shahid na magana to inda za a samu matsala a nan shine can da kace wa yunusa wa luta da annabi yunusa da annabi lutu wa'annan suna cikin zuriyar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ba sa cikin zuriyarsa yunusa baya cikin zuriyar ludu baya cikin zuriyar annabi ibrahim saboda mai ludu kan ai da shi da annabi ibrahim ƴaƴan bafane ne babansa babansa harran ne bin azar shi annabi ludu kenan shi kuma ibrahim bin azar ta ka ƴaƴan bafane ne kuma amma an ce yana daga cikin zuriyarsa saboda ka shi yasa damirin yake da wahalar komawa kan ibrahim alaihi salatu wasalam sai dai ya koma kan annabi nuhu alaihi salatu wasalam mun gane wannan babu iskala ciki ko suka ce a'a kai ibrahim ake ne hatta ya zame mu da irin wayannan suka ce a to ai zuriyar mutum ta hada da kuda abin nan ta hada da yan uwansa da kuma eh, danginsa gaba daya danginsa da zuriyarsa duk suna shiga sai suka kafar dalili da inda yake cewa min zurati dawo da Sulaiman din nan ya ne da karshen ayan a cikin suratul sad wa hmm. hamna li dawuda Sulaiman har yanzu a ina ji ce hmm? a cikin sautu da albabil na cewa hamna li dawo da suleiman a yi wa na? ba wannan nake nufi ba ba wannan nake nufi ba wannan nake nufi ba wannan nake nufi ba har yanzu da ko wata aya da cikin suratu a cikin suratu sadi ala'ayi halin da abinda suka kafa dalili shine cewa a nan ɗin kansa inda yake cewa yake cewa wa zakariya wa yahaya wa isa da annabi zakariya da annabi yahaya da annabi isa isa dan mace ne tunda ba shi da uba da haka ba za a sa shi a cikin zuriyar ibrahim alaihi salatu ba sai suka ce a'a za a iya saka shi saboda ko da yake malaman tafsiri sun fahimci ayana take cewa eh, yusufu Allah fi kuma din nan gaba ɗaya suka ce ɗan ya baya cikin wanda za su ci gado don haka ɗan ya baya cikin zuriya ko suka ce a'a ƴaƴan ya suna cikin zuriya ko da ba sa cikin wanda za su ci gado akan wannan wata rana hajjaji bin yusuf a sakafi ko so banu umayya ne shi gwarzo ne a cikin mutanen banu umayya ya je wani babban malami a wancan lokacin alakin kiransa ya haye bin ya amur yana cewa hassan da husaini zuriyar annabi sallallahu alaihi ne tara ga ya aika aka kirawo shi yana gwamna a iraki na ji labari kana cewa da alhassan da husaini zuriyar annabi sallallahu alaihi wasallama ne kuma ka ce wai cikin alkur'ani ya ce a cikin alkur'ani mana ce to a'a ni na karanta qur'ani daga bakar hannasi ka san ni malamin qur'ani ne tun rayuwa ta ma alkur'ani nake karantar da yara amma ban gani ba sai ce oh, kana karanta qur'anin sosai ce eh, ina karanta to to karanta suratul an'ami sai ya kawo nan wa zakariya wa yahaya wa isa wa iliyasa ya ce duk a cikin zuriyarwa zuriyar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya ce to ai isa dan mace ne bunda ba shi da uba ko annabi isa ba shi da uba kuma haka ce yana zuriyar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam don haka hasan da husaini ƴaƴan mace ne da haka suna cikin zuriyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka sai aka dauke wannan iskali wannan yana daga cikin abubuwan da su suke kafa dalili cewa da shi idan dan mace zai zama zuriyar mutum sannan dan baffan ma zai iya zama don haka shi sa aka kawo yunusa da ludu a nan gurin duk da cewa ba sa cikin zuriyar annabi Ibrahim amma 'ya'yan bafaninsu ne danginsa ne na jini saboda dangin mutum na jini laraba sun dauke babban mutum ubansa ne saboda haka shi sa Allah madaukakin sarki sai ya kawo anan da aka sai suka cije cewa bihi din nan hi din nan wa min zuriyatihi bamir din nan yana koma zuwa kan annabi ibrahim ne babu ba annabi ah, nuhu alaihi salatu wasalam duk da cewa shine aqrabul mazkuri ila ila damir mun fahimci wannan wallahu ta'ala ala to mu je malak wa min abaihim wa qurriyatihim wa ikhwanihim hmm. wajtabainahum daga cikin abin da zai da fitar mana da wannan magana fili shine inda Allah ce wa min aba'ihim sannan cikin wanda muka ɗaukaka darajarsu muka mutunta su gargashin na rafau darajati man nashau akwai min aba'ihim wasu daga cikin iyayensu wa zuriyatihim da kuma zuriyarsu wa ikwanihim da kuma yan uwansu kaga duk an tara dai da iyayen mutum can baya kakanin kakanin kakanin kakanin da kuma ayayen su zuriyar su kenan dan dan dan dan dan haka nan wa ikwanihim da kuma yan uwansu yanzu kaga lutu yana cikin yan uwan annabi ibrahim don haka dai yana cikin wayannan daga can ma an ka samu isa alayhi salatu wasalam dan uwan annabi ya haya ne shi yasa aka hada su tunda ya'yan ummomi ne yauwa da kuma sauransu to duka wa'annan Allah madaukakin sarki ce sai muka tara su duk muka da darajar su ɗaya kenan na biyu wacce bai nafi sai muka zaɓe su zuriya sai ta zama mai albarka saboda iyayensu mutanen kirki ne saboda haka sai suka dinga tafiya suka dinga tafiya suka dinga tafiya wa dai na ila sirati mustaqima mustaqimin muka shirya da su zuwa ga hanya wadda take wato kenan madaidaiciya to amma abinda har yanzu ba zai rabu da shi ba na iskal ana maganan zuriyan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam a cikin nan sai aka ce wa isma'ila wa aliyasa da isma'ila da aliyasau isma'ila ya fita fili da isma'ila dan annabi ibrahim ne amma me yasa ba a kai canji kin yakuba haka ba tunda ai su su bi kawai annabi ibrahim ya haifa da isa haka. da isma'ila mi yasa sai zamana malamai suka ce ana baga yanzu ba zuriyar layi guda ɗaya ne da farko tukuna sannan da aka zo nan sai aka ware shi a farkon aya sai aka fita da shi fili to mun yarda da wannan nabi mi yasa ba a kawo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ai shi ma zuriyar annabi Isma'ila ne kai a zuriyar annabi Isma'ila ma babu wani annabi in ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba mi yasa ba a kawo shi ba shi kuma Tun da ana magana ƴaƴayen su ne har ga ƴaƴan umomi ma sun shiga Isa alaihi salatu wasallam da bashi da uba ya shiga ciki annabi sallallahu alaihi wasallama daga kan Isma'ila maza maza maza maza tur har aka harfi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma yasa bai saba ambace shi ba aka malamai sai suka ce mana abin da yasa ba ambace shi ba yanzu duk wannan kidabin ashe ake yi mun gane wannan duk wannan qur'anin ma da ya sauka gaba daya kidami ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai fito a ciki ba amma ko duk da haka tunda can yayi can me yace da yan uwansu da zuriyarsu da kowa yayi duka wacce bai naku mun zabe su to kaga ya shiga cikin wannan kenan ya shiga cikin wannan wato kenan wannan zabin gaba ɗayan su saboda haka wannan yana ɗaya daga cikin abin da kiristoci ba su gani ba ba su fahimta ba suke cewa akwai sunan isa alaihi salatu wasalam a cikin alkurani wajen 20 da wajen 8 ko da shida amma babu sunan annabi sallallahu alaihi sai guri hudu kuma babu sunan mahaifiyan annabi sallallahu alaihi wasallama amma akwai sunan mahaifiyan annabi isa alaihi salatu wasalam har akwai sura ma gaba ɗaya suratu maryam don haka suna kamar isa ya fi annabi sallallahu alaihi wasallama ko da a cikin alkurani sai suka kasa ganewa cewa lokacin da qur'ani yake sauka kidabi ga annabi ake yi ko me ba gaba ɗaya da yake cikin qur'ani gaba ɗaya ya shafe shi du tun daga ikra bisu rabbikal ladzi kala wa ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga laraba ne rahim da allahul azim to shi yasa shi sunansa ba zai fita a cikin alqur'ani ba sai dai idan ana ba da labari in ana ba da labari shi kuma yanzu ba labarinsa ne zai manifestin a cikin alqur'ani ba a labarin annabawa abin da ya dike da ba yanzu gani ga kai ba kun bai ji wannan to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa bai fito a cikin wannan ba duk da cewa shi ma zuriyar annabi ibrahim alaihi salatu wasallam kuma dukan sun kata su dukan zuriyar annabi uh, nuhu alaihi salatu wasallam ne to mu je malam ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو اشركوا لحبنا عنهم ما كانوا يعملون to wannan tsari na tauhidi da annabi ibrahim a.s. ya tabbatar a cikin zuriyarsa ya tabbatar suna kan imani har ma ta kai ga yaƙubu a.s. lokacin da ya zo mutuwa sai da ya tara du 'ya'yansa zuriyar bani isra'ilan kenan tun da shi ne isra'ilan du bani isra'ila na wancan riyal bani isra'ila ba ma jikokin bani isra'ila ba ya ce musu mata abu duna min ba'adi in na mutu me za ku bautawa sai suka ce masa na buru ilahaka wa ilaha abaika za mu bauta ma ubangijinka da ubangijin iyayenka ma'ana kenan muna nan akan tauhidi ko da ƙarshe ce wani lahu musulmuna. mu musulmai ne mun sallama mun mika Sau aka sai zama kan cewa daga cikin aƙidan su nan, zuriyar annabi ibrahim shine suna tabbatar da 'ya'yansu akan tauhidi suna training ‘ya'yansu a kan bin Allah maɗaukakin sarki to wannan sai Allah ya ce zalika hudan lahi wannan shine shiriyar Allah maɗaukakin sarki ya ribi himan sha wanda ke shirya da wanda ya ga ma wato naka. idan kaga Allah ya sa maka imani kana kokari abu na addini kana kokarin tabbatar da zuriyarka akan imani da kuma ayyuka na addini to wannan zabi ne daga gurin Allah maɗaukakin sarki ya ribi hillahu man yasha ugo Allah maɗaukakin sarki yana shiryar da wanda yake so duk da cewa a baya mun yi bayani cewa mutum zai kokarin neman shiryar farko sai Allah madaukakin sarki ya taimaka masa kai zaka kokarin aikin alkhairi sai Allah ya agaza maka akai ba za ka je kana shan giya haka kawai ka ce Allah ya shirye mu za mu shirye ba a ba zai yi wannan ba walazina ta dau zadahum huda idan mutane sun bi kan hanyar Allah Allah madaukakin sarki sai ya kiyaye su ya kiyaye su ya kara musu wato kenan fahimtar al'amarin su ci gaba da wato kenan bin hanya to ibrahim ya yi kokari sosai kuma wannan eh, jikan nasa annabi ya kofa shi ma ya yi kokari tun daga shi da zai mutu ma sai da ya tara ƴaƴansa yake ce in fa na mutu akan tauhidin tauhidin nan haka ya kamata wato kenan ku rayu mata abudu na min badi kalu na abu ilaha Ka suka tabbatar masa je karka tsammanin in ka mutu za mu canja hanya muna nan wato kenan akan abin to kaga akwai nau'i na kokarin su akwai kuma wato kenan zabi na Allah madaukakin sarki Allah na shiryar da wanda ya so min ibadihi a cikin bayansa walau ashiraku da wa'annan bayan Allah za su kuskura su shirka labita anhum ya kanu nan da duk abin suka kasance suna aikata da ya rushe duk abin suka kasance suna yi da ya rushe kenan wannan yana nuni cewa shirka tana rusa aiki shirka tana rusa aiki kuma shirka tana da tsanani a cikin watakinan al'amari shi yasa kullum muke ba da shawara cewa idan wasu abubuwa ka ji wani yana cewa shirka ne wani yana cewa ba shirka ba ne to shawara mai alkhairi shine ka nisanci abin kawai tunda za ka samu wani abin ba dole ba ne saboda idan malaminka ya cije ba shirka ba ne malamin wani ya cije shirka ne to kuma abin nan ba zai zama dole ba sai kai da aka je lahira sai aka rashin sa'a malamin wani ya fi ka kyakkyawar hujja akan wannan al'amarin kaga aiki ya lalace amma in ka tattara ka watsar da su shikenan tunda ba dole bane sai kai abinda kowa ma yadda ba shirka bane aiki na sabo ba tilas bane hakuri akan yi a zauna wato kenan hakuri akan yi a zauna lafiya zaka Allah cewa ba mu ba su can din da Allah ya ce ya zabe su wa hadainahum wajtabainahum wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim mun zabe su mun shirye da su ila siratin mustaqimin hanya ma madaidaiciya Allah ya ce amma duk da aka ce inda za su yi shirka wato kiran da ayyukan su rushe gaba daya ayyukan su su rushe to sai abin da ya kamata mai la'akari shi a cikin wannan ayan shine fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa lau lau wani irin harafi ne lau eh harfin sharɗin walau ashraku da sa yi shirka ai sharaɗi ne haka ne da ba su yi shirka ba fa babu matsala ko da sun yi shirka aiki zai rushe amma da ba su yi shirka ba fa aiki ba don haka lau ta zama harafin shar'i shi kuma harafin shar'i suka ce baya tabbatar da abu ba mun gane baya tabbatar da abu kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa eh, qul in kana lirrahmani waladan haka ne wa ana awwalul abidina kaga in ana harafin sharadi ne in dai har a ce Allah yana da da to ni ni na cikin masu farkon bauta masu bauta zai yi a ce Allah yana da da ba zai yi ba su haka harafin sharadi ai harafin sharadi baya tabbatar da faruwar abu don haka ma wayannan mutanen halayen shirka ma ba layin su bane amma da aka ce da sun yi shirka duk da ba layinsu ba ne kuma sharaɗi baya nufin cewa sun aikata da aka fi haka an tauna tsakuwa ne saboda me ake tauna tsakuwa saboda aya ta ji tsoro ko ba gaba don haka mu ne ake magana anan al mukada bi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu al-muqbiru anhu hum zuriyat ibrahim alaihi salam lakin al-murad bihi nahal ummat muhammad sallallahu alaihi wasallam mu a ulama annabi sallallahu alaihi wasallam mu ne ake nufi in mun yi shirka su kan dama ba za su yi ba za su yi shirka ba ko ba haka ba yawwa walau wala alaina ba'd al-qawli law akai amfani da shi da annabi sallallahu alaihi zai kirkiro ta magana wanda Allah bai ce bai ya faɗa ko la kaznahu bil yamin wannan bai nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam tunda harafin sharadi ne bai nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zai faɗi wannan magana ba a'a ba layin sa bane ya faɗa amma abinda ake nufi shine wa mu shi ba zai yi ba amma mu za mu iya yi to idan mu muka yi to duk abin da zai iya faruwa a akan wannan sharaɗin zai iya wato kenan faruwa da mu Allah samu fahimta saboda haka da Allah yake cewa walau ko su ba za su yi shirkan ba dama ba layin shirka suke ba amma wani su ake nufi wallahu ta'ala alam ulaika allazina atainahumul kitaba gani a sake karanta mana su ulaika allazina hadahumullahu ko ko ni ne oh, oh, to tana kasa to muje Allah ce kitaba haka ne gani gani <laughs> Allah wadaukakin sarki <laughs> Allah madaukakin sarki ce ulaika allazina atainahumul kitaba wayannan mutane da ake maganin su ma'ana zuriyan annabi nuhu alaihi salatu wasalam ko kuma zuriyan annabi ibrahim alaihi salatu wasalam sune alladhina atainahumul kitaba wanda muka ba su littafi wanda littafi Allah bada kwakin sarki ya ba su eh wanda littafi Allah ya ba wa zuriyan annabi ibrahim yawa a taura da linjila ko har da zabura ma <laughs> har da zabura ma ko sufi ibrahim fa su ne sufi musa fa su ne kaga kigen kitaba a nan yana iya ya zama ibrahim kalladi na allazina atinahumul kutuba Allah madaukakin sarki ya ba su littattafai da yawa Allah madaukakin sarki ya ba tun da ce ulaika kaga jami ne atinahumul kutuba mun ba su alkitab huna bi ma'ana alkutub wannan su ne wanda muka ba su littattafai littafi ɗaya bayan ɗaya an ce annabi ibrahim an bashi littattafai sun fi goma musa alaihi salatu wasalam kafin a bashi tara an bashi littattafai sun fi goma haka zo aka bashi tara aka bai Dawuda. zabura wata na Dawuda zabura ko aka ba musa alaihi salatu wasalam isa alaihi salatu wasalam linjila qur'ani fa zuriyar su ne su ma kowa <laughs> kowa alqur'ani ma yana daga cikin eh, abin da aka ba zuriyar annabi ibrahim alaihi salatu wasalam yasa ake ce masa abul anbiya uban annabawa kenan ko lakal ladina humul kitaba wal hukma muka ba su wato kenan mulki da mulki yana hannunsu sun mallaki duniya musa alaihissalatu ya mallaki al'ummansa a matsayin shugaban da in kai hukunci zai iya sa a yanka ka in yanka ta kama ko a kashe ka in kisa ta kama ko a ɗaure ka in ɗaure ya kama gara wanda ya kai matsayin ya yi hukunci wuka da nama yana hannunsa kan rayuwar al'ummansa shi na wanda Allah ba da kwakita ke bashi cikakken mulki shi yasa amadi da yake cewa isa alaihi salatu wasalam bai kama da annabi musa ba saboda ɗaya daga cikin dalilin da ya kawo shine isa a cikin al'ummansa baya hukunci amma musa yana hukunci annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummarsa yana hukunci ta kai shi yasa wannan magana da take fada a cikin da Deuteronomy chapter 18 ba 18 sai ya ce kamancin da kuke fadawa Isa ya kama da Musa ba da Isa ya kama ba annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya kama da annabi Musa alaihi salatu wassalam saboda mun ba su mulki shine alhukuma wannan huwa mun ba su annabci saboda kusan in ka lura na genealogical trend na annabawa duka a zuriyar annabi Ibrahim suke duka a zuriyar sai dai wanda mallam da kasus alaika duk wanda aka mana kisan su bayan annabi sallallahu alaihi wasallama a bayan annabi ibrahim alaihi salatu wasallam kusan duk a zuriyar su tunda zuriyar duk a cikin zuriyar yan bani isra'ila ne shi yasa Allah yake cewa ya bani isra'ila zkuru ni'mati eh, lati an'amta alaykum ko eh qad ja'ala fikum uzkuru ni'mati lati an'amta amta alaykum ko eh, ni'mati allahi alaykum iz إذ جعل anbiya wa ja'alakum muluka wata kuma ta malami ta ahadin min Ya yace ku tuna ni'iman da Allah madaukakin sarki ya yi muku a kanku. ya sanya ku annabawa ma'ana ya sanya annabawa a cikin ku waje alakum muluka ya sanya ku kuma kun zama ku sarakuna ne Ta kaga nan yace alhukuma wan nubuwa da mulki da annabci wato ke duk sun zo saboda haka sai Allah madaukakin sarki yace fa iya kurbiha haula'i in dai har wa'annan za su butulce ma ni'iman da muka ba su annabcin da muka ba su mutunce mulkin da muka ba su mutunce fakar na biya kauman hakika za mu wakala al'amarin shugabanci da mulki a hannun wa'insu mutanen da laiso bi haɓe kafin wanda su ba za su kafirce ba bayan kurbi ha ha'ula'i in dai wa'annan za su mutunce to za mu ɗauki mulki shugabanci da kome da kome ba wa'insu mutane wanda yake su ba za su kafirce ba to yanzu malamin tafsir suka ce sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ake gine bi sabon annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya ba su ya dawo da abin alhanun su lokacin da yan bani Isra'ila suna je suna gani ko kuma zuriyar annabi Ishaqa wanda duk annabawa a hannun su suke lokacin da yan bani Isra'ila suka yi watsi da atara suka yi watsi da linjila suka yi watsi da zabura sai kama san zuciyarsu sai Allah madaukakin sarki ya dauke abun a cikin zurin sai ya dawo da shi zurin Isma'ila sai aka tada Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa sai ya zama matsala ta shugabanci na addini a duniyan nan ta koma wannan layin gaba daya duk duniya yanzu addini wanda yake karbabbe a duniya a idan a zuciyar masu yinsa ba wanda kuɗi ne yake tigarin movement na mutanen sa ba to musulunci ne musulunci ne don shine zaka samu mutum yana yi tsakaninsa da Allah zai iya bada rayuwarsa tsakaninsa da Allah da sauransu amma in ka je bangaren wa'ansu masu wani addini duk in ka dauke harkar kuɗi a ciki to zaka samu addinin ba zai je ko ina ba ba zai je ko ina ba zai lalace amma wanda zai je shi ya tafi masallaci da asuba cikin duhun dare ya fito ya zo masallaci ya yi sallah ya koma ya azumi tun safe har ba tsakaninsa da Allah da ya shi bai sha ba lada kawai yake nufi a gurin Allah wallahi ba za ka samu wannan ba a duniya sai a cikin musulunci don haka harkar shugabanci a addinance ba a duniyance ba Allah maɗaukakin sarki ya cire ta daga cikin zuriyar bani Isra'ila ya dawo da ita zuriyar Isma'ila alaihi salatu wasalam saboda ka musulunci shine addini wanda kuma su tura da kansu suna fahimtar haka suna gano wa jifa jifa kuma sun kashe biliyoyi don su rusa shi duk inda suka kokarin su rusa shi sai kuma wata sa ta kunna a wani guri duk da cewa muna da matsala tamu tamu ta musulmi ta cikin gida muna da internal eh, crisis dinmu da internal mushkilolinmu duka muna da su amma ruhin addini na gaskiya to a cikin musulmi yake so da haka Allah wadda kuke cewa idan wayancin sun kafirce wa kallabi haqaman laisu bi habi kafirina Allah za mu ba wasu mutanen da su ba ba za su kafirce to mu je ulaika ulaika hadallahu wa bi hudayhim muqtadi akani Allah rahman qul la alayhi ajra in illa dhikra lil alamin Allah madaukakin sarki ce sune mutanen da Allah sarki ya shiryar da su yanzu nan ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam ne tunda an bashi labari ne ko na wayannan mutanen sai aka sake ce masa wayannan su ne wanda Allah madaukakin sarki ya shirye da su kenan akan hanyar suke dan haka fabi hudahum da irin tasu shiriyar iktali kai ma kai koyi kai koyi da shiriyar da suke a kansa da aka kaman kai kace ayan nan tana umurta annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyi da shirye da take cikin zuriyar annabi ibrahim alaihi salatu wassalam akan wannan wasu malamai suke cewa ya halatta za a yi hukunci a cikin shari'ar mu da abin da ya zo a cikin littattafan magabata idan babu shi a cikin shari'ar mu mun gane wannan idan babu hukunci a cikin alkur'ani a zahiri ba mu fahimce shi ba ba mu samu hadisi kwalo-kwalo ba to za mu iya yi hukunci da shari'ar wanda su gabace mu amma sai mu same shi ta hanyar wato kenan fika za ka yi haddisu an bani isra'ila wala haraja a wani hadisi annabi sallallahu alaihi yake cewa idan ɗan bani isra'ila sun muku hadisi fa ma wafaka ko ku zuhu ko duk abin da ya dace da shari'an ku za ku iya daukan za ku yi amfani amma abin da ya faɗa sai ku bar musu wato kenan kayan su in ya saba directly yi karo ya zama kenan ko dai ba shari'ar Allah ba ce ko kuma shari'ar Allah ce amma nasika ko kuma kirkirar su yan bani Isra'ila ne suka saka amma duk abin da ya dace da cikin namu littafin za mu yi amfani da shi wallahu ta'ala a'la suna istidlali da hadisin rubayya lokacin da wata yar wata ta karya haƙorin wata aka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ɗan ahlul kitabi ne ahlul kitabi ne da musulma da da ahlul kitabi da nasariya kenan suka yi rikici suka yi dambe dambe musulmai ta karya hakorin kiristan su kuma sun san bayan da za su samu adalci sama da gurin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ba su kai gurin mutanen su ba sai suka kawo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to kitabullahi alqisas littafin Allah da ya ce kisas mutum na alayhi fi annan nasa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal uzna bil uzni was sinna bis sinni wal juruha qisas raunuka su ne za a yi kisasi wanda kuma ba ya fito zahiri haƙori aka karya rubayya ta ce ba zai yiwu a karya haƙorin musulma saboda arniya ba wala ba zai yiwu ba annabi sallallahu alaihi ce mata kitabun lahi alkisa ta ce wallahi ba za a karya ba <laughs> annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce rubayya kitabun lahi al littafin Allah ya ce kisasi ne wa katabna alaihim fiya an ta ce na ce maka wallahi ba za a karya haƙorin yar uwata ba a karya harbarin musulma saboda annabi ba zai yiwu ba ana cikin yin haka kafin annabi sallallahu alaihi wasallam convince din da su yana mutane sai suka zo da kansu sai suka ce za a iya ba su wato diya kawai saboda a cikin littafin su ma akwai diya annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sa aka kawo diya aka ba su sai ya ce lalle a cikin bayan Allah akwai man lau aksama alallahi barra. wanda in yi rantsi ya ce wallahi abu kaza ba zai faru ba to Allah zai kubutar da shi ba zai faru ba kaga yanzu da ayyuki sasi na rubayya za ta yi me za ta yi kafara za a karya hakorin yar uwar tata sarako za ta yi kafara sau ta yi rantsuwa ta ce wallahi ba za a karya ba kuma an karya amma tun da ta yi rantsuwa ita kuma saliha ce Allah madaukakin sarki sai ya sa zuciyar wa'ancan din ta tausasa maza maza suka je suka ce a basu kai su a basu diya ka a basu diya ka oke kun yarda da diya eh a cikin littafin ku ne haka nan eh sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yarda da ba sai suke kafa dalili cewa wannan yana daga cikin abin da yake nuna cewa fa bi hudahum iktadi da shiriyar wa'ancan mutanen wato kenan kai ma kai koyi wallahu ta'ala ala wasu kuma suka yi istilali da cewa da Allah ya ce da shiriyar su kai koyi din nan da shi ake amma kuma da mu ake tun da shi ma yana cikin zuriyarsu kenan mu mi koyi da shi tun da shi ma yana cikin wancan zuriyar ko yau kuma Allah ya ce ya shiryar da su don haka fa bi hudahu muktadi kai wato kenan asami wanda kake karanta alkur'ani kai koyi da shiriyar su ma'ana abin da suka ce kai kai amma wane ne akan gaban mu a cikin mu annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka da annabi sallallahu alaihi wasallama wato kenan zamu koyi akan wannan sannan sai Allah ce kullahu ka gaya musu la asalku alaihi ajran wannan ida sako da nake yi karatun alkur'ani da nake muku bayanai da nake muku in jawo muku hadisai da komai da komai in nuna muku ba ni bukatan kwandala akan wannan ba dan kudi nake yi ba in huwa illa zikra lil alamin duk wannan gargadin da nake muku ba koyo ne face gargadi ne wanda Allah madaukakin sarki ya aiko shi lil alamin ga talikai qur'ani ba komai bane kowa ɗin yana komawa zuwa ga alkur'ani ko kuma yana komawa zuwa ga wa'azin da nake muku ko kuma bayanan da nake muku ba komai bane face gargadi ne Allah madaukakin sarki yace a lil alamina wato kenan ga talakai to mu je mallam to kace to alhamdulillah alhamdulillah mu dakata anan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki shirye da mu shi Allah madaukakin sarki ba mu ladansa ya ba mu ikon aikatawa abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gara da mu kuskuren ya ba mu ikon gyarawa